inda wato sabon shugaba mafi karanci a kasar ya samu nasarar lashe wannan kujera da shugabancin wato kasar senegal kan wannan batu ne dai tsohon shugaban kasar wato makisal sal da ta yi dan takarar jam'iyyar hamayya na senegal wato murnar lashe zaben shugaban kasar yanzu kanin labarin ka riga ka saurara margib sani za ka ji mu cikakken rahoton amma kafin nan idan har wannan shine zuwan farko na tashar tamu mai albarka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 wato Diomaye Faye na kan gaba a zaben shugaban kasar na Senegal. Shugaban kasar Senegal Macky Sall ya taya dan takarar jam'iyyar adawa to Basiru Diomaye Faye murnar lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Lahadi 24 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki. Ina yabawa game da yadda aka yi zaben shugaban kasa a ranar 24 ga watan Maris shekarar 2024 ba tare da matsala ba. kuma ina taya murna ga wanda ya yi nasara wato Mr. Basiru Dumaye Faye wanda alamu suka nuna cewa shi zai yi nasara. Wannan nasara ce da demokuraɗiyyar Senegal inji Sal a saƙon da ya wallafa a shafinsa na X a ranar Lahadi. Sal ya fitar da saƙon ne jim kaɗan bayan tsohon firaministan Senegal kuma ɗan takarar gamayyar hamayyar jam'iyyu masu mulki ya amsa shan kayi a hannun ɗan takarar jam'iyyar adawa a zaben shugaban ƙasar. Amadu Ba, ɗan takarar jam'iyya mai mulki, ya faɗa a wata sanarwa daga ofishin ɗin ɗinsa ranar Litinin cewa yana taya murna ga ɗan takarar jam'iyyar adawa to Basiru Demoye Diakar Faye kuma yana yi masa wato fatan alkhairi. Sakamakon farkon ya nuna cewa Faye ya samu aƙalla kashi 57 na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da ba ya samu kashi 31 nasarar da ya samu a zagayen farko na zaɓen ta dace da abin da aka gani na yadda mutanen ƙasar ke nuna ɓacin ransu da rashin aikin yi da shugabanci na gari a ƙasar da ke yammacin afirka demaye faye wanda ke da goyon baya daga shahararren ɗan adawa wato usman sanko ya sha alwashin raba senegal da rashawa a ɓangaren wato gwamnati zaben da ya gudana a ranar lahadi ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana tararrabi da rashin zaman lafiya bayan da shugaba mai ci maki sal ya yi yunkurin dakatar da zaben har zuwa wato ƙarshen shekara. Zanga-zangar da ta biyo bayan yunkurin ta girgiza kyakkyawan sunan da Senegal take da shi a matsayin tsayayyar ƙasar demokuraɗiyya a yankin da ya sha fama da jerin juyin mulki a wato shekarun baya-bayan nan.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 sannan muna godiya kan yadda kuke turo mana da sakonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryen mu a koda yaushe hakan nasara ce a gare mu kuma mun gode sana'a